السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata da Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wadda cikin ni'marsa da ganin damarsa ya sake ba mu daman halartawa wannan waje mai tarin albarka domin ci gaba da tasirin ayoyin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 21 ga watan ramadana wata mai alfarma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wacce take daidai da rana ta goma ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiyya tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzan tsira annabin rahma Muhammadu bin Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai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 فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم ياتي من بعد ذلك عام ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اوتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما وأبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم الله تبارك وتعالى قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله bayan shi ɗan sakon nan daga fada da ya ce zai fassara mafarkin amma a aike shi domin ya je ya tambayo ma'anar mafarkin da sarki ya yi a wajen nabiyullahi yusuf bayan ya yi tambayan nabiyullahi yusuf ya ce mai kala tazra'una sab'a sinina da'aban wannan mafarkin da bokaye da manya-manyan makusantar sarki suka ce a hala suka ce kwashe-kwashe ne kawai wadda ba su da mana nabiyullahi yusuf ya ce za ku yi noma saba sini na shekara bakwai a jere mana za a samu wadatar ruwan sama kuma za a samu amfanin gona mai yawa za a kuma yi shekara bakwai ana yin hakan fama hasottun fadaruhu fi sumbuli abin da kuka girba daga na amfanin gona to ku bar waɗannan abubuwan gabaki ɗayansu a cikin zangarniyarsu wato wannan rigar da Allah yake sanya wa haɗi a lokacin da suka fi so kafin a daddaka su a busar da su a daddaka su a fitar da rigar to kar a kwari riguna ce wa zangarnu ku bar su a cikin zangarniyarsu ba tare da kun shanya kun kwari ba illa qalilan mimma ta'kulun wanda za ku shanya ku bubbuge ku fitar da hatsin shine kaɗan daga cikin abin da za ku ci mana abin da zai kutar da ku daga matsalar ramammun shanu bakwai waɗanda suke cin manyan shanu ɗan nan guda bakwai shi ne kowace shekara ba yadda ake yi a da ba yanzu daga yanzu idan kuka yi noma abinda kuka girba to iya abin da za ku ci kawai shi kuke wato shanyawa a rana ku daddaka ku fitar sauran ku bar su yadda suka fito ku adana illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di zalika sab'un shidadun يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون bayan shekaru bakwai ɗin nan da za ku yi ta yin noma za ku shuka abin shuki kuma za a samu amfanin gona to za a yi shekaru bakwai bayan hakan kuma wadda shekaru bakwai ne masu tsanani wadda a wannan shekarun bakwai kuma shekaru bakwai ɗin nan da za su biya baya babu amfanin gona abin da kawai za ku yi dogaro da shi ne abubuwan da kuka yi da adanawa shekaru bakwai da suka ne da suka wuce to kaga wani kwari ne da zai faru na lokaci mai tsawo sosai wadda na tsawon shekara bakwai da haka dole ya zanto abin da za a fita za a fuskanci wannan yanayin da shi ya zanto wato abu ne wanda aka yi tadaninsa shi ma na tsawon shekara bakwai sai dai kaɗan wannan shekaru ɗin masu tsanani guda bakwai ɗin idan suka zo za su cinye duk abubuwan da za ku kaddamar wa shekarun za su cinye shi domin babu sabbin amfani da ake da za a dinga sama wannan lokacin za su cinye shi illa qalilan mimma tufsirun abin da kawai zai rage maku cikin abubuwan da kuka yi ta ɓoyewa na shekaru bakwai da ake ta samun amfanin gona masu yawa ɗin nan abin da zai rage ba zai wuce kaɗan ba ثم يأتي من بعد ذلك ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون sannan bayan wayannan shekaru bakwai dinnan, masu tsanani wata shekara za ta biyo kaga shekara ta goma sha biyar kenan ko za yi shekara bakwai wadda za a dinga samun ruwa za a samu amfanin gona sa a zo a yi shekara bakwai wannan ya yanke zato ana dogaro ne akan abin da aka adana abin da aka kiyaye aka ajiye bayan shekara bakwai na biyu ɗin to shekara da za ta biyo a ci wannan shekarar fihi yughafun nas a ci wannan shekarar za a saukar wa mutane da ruwan sama za a saukar wa mutane da ruwan sama sai zanto karin farko kenan da suke ganin ruwan sama bayan yankewar ruwan na tsawon shekara bakwai fihi yughasun nasu wa fihi ya'sirun kuma a cikin wannan shekaran mutane za su samu daman su daɗi abin tatsowa na sha kamar dabbobi domin wannan shekara bakwai ɗin da za a shiga wato masu tsanani ɗin nan dabbobi ma ba su da isasshen abincin da za su sha balle a samu abin da za a tasa na nono da sauransu sa'annan duk wani nau'i na kayan marmari waɗanda ake tasar yi abin sha daga shi kamar su inabi da sauransu wadda ake matsawa a tatsar wasu to su ma a cikin shekaru bakwai na za su yanke domin akwai nau'i akwai nau'ukan abubuwan da amma kayan marmari da ba za a iya adana su na tsawon shekaru bakwai din nan ba da haka a lokacin da ake ake ta kaiwa ke ta kaya wannan shekaru bakwai din ana maganar tuwo ne kawai <laughs> amma a wannan shekarar da ruwa zai sauka yace wa fihi Abin abinda ake tata na nonon dabbobin nema da kuma na kayan marmari waɗanda suke da ruwa da ake tata to wannan shekara din na bayan shekara bakwai masu tsanani bayan saukar saukar ruwa za a samu wannan ba. yace wa qala al malik tuni bi. Wa qala al malik tuni bi, فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم sarkin yana jin wannan ya yaga fassarar yana da ma'ana kuma kaga wannan fassarar zai kubutar da su ne daga wani wato wani hali wadda da ba don Allah ya sa an samu wadda ya san fassara ba abin za su tsinci kansu cikin wannan halin ne babu zato kuma babu shiri sarkin yana jin fassarar nan yana cike da da ilimi da basira wa qala al-malik bi sarkin kai tsaye yake ku tawo mun da shi shi ne fassara nan idan ka duba nan akwai abin da ake cewa kamar yadda muka fara bayani jiya akwai amana amanar ilimi kaga wannan a irin wannan yanayin ai mutum zai iya idan musamman abin ya shafi sarki babban sarki ne ake magana nan babban sarkin garin idan abu ya shafi abin da zai iya zuwa da tukwici zai iya zuwa da kyauta mutum zai iya yin tuwatuwa a irin wannan wajen maimakon ya ce ku zan kawo maku fasarar mafarkin ku aice ni sai nemi wani uzuri a neme shi a fadan na tsawon kwana ɗaya a neme shi a rasa bai faɗin da ya tafi ba sai zai keɓe da annabi yusuf ya samu ta mafarkin nan ya zo ya faɗa kuma ya danganta fasarar zuwa gawa kansa amma kaga nan akwai amana san kafin ya baro fadan ma ya sanar da su cewa zan ba ku fassarar nan amma ku aice ni zuwa wajen wadda ya ne ne ya sani sa'annan ya zo yi ada'in amanar ilimin da annabi Yusuf fassarar da annabi Yusuf ya faɗa mai ya zo ya faɗa yadda annabi Yusuf ya fassara sarkin yana ji sai a taho min da annabi Yusuf din falamma ja'ahu ar-rasul qala irji'i ila rabbika fas'alhu ma balu an allati qatta'na aydiyahunna aka zo wajen annabi Yusuf aka ce sarki na neman ka mana faraji ya zo kenan ko nan mafita ya zo domin babu mutumin da yake yake sani ya ci gaba da zama a kurku Allah ya kawo mai mafita yanzu zai fita ba wai kawai fita kawai zai ba zai fita daga daga daga kurkuku zuwa ina fadar sarki sarki ke neman sa amma kuma abin mamaki na nabi wahi Yusuf alaihi salatu wassalam ma ja'ahu ar-rasul qala lokacin da shi dan sakon yazo yace sarki ya ce ka taho yace mai ya yace da koma ba zan fita daga kurkukun nan ba bayan kuma an bata mun sura kamar da muka faɗa baya me yasa aka kai kurkuku domin a create din impression din cewa abin nan da ake zo masa da shi ya menene ya aikata sa'annan a kare sumu'ar babban gida sai ya ce irge ila rabbi ka koma wajen uban gidanka fasalhu ka tambaye shi ma balu ma balu niswatin lati qatta'na aydiyahun menene halin matan da suka yanyanki hannayensu inna rabbi bi kaydihinna ali lalle ubangiji na game da makircinsu masani ne Allah Ta wari ko ta'ala Allah Ta wari ko ta'ala yana sanar da makircinsu malama suka ce a nan, wacce annabi Yusuf alaihi salatu salam ya fara samun matsala da ita matan garin ne ko kuma wace ce matan sajigo to amma kuma a nan idan kun lura bai ambace ta ba ko bai ambace ta ba cewa yi ma balul niswatin lati qatta'na aydiyahunna sai ambaci sauran matan garin tunda su ma sun shigo sahun irin abin da ita ma ta yi sai yin shiru a kanta sai ambaci gama garin mutane su ne matan gari manu suka ce wannan na daga cikin ladabi da kuma wafa'i wa mutumin da ya taɓa kyautata maka wannan na daga cikin nawajirun akhlaq halaye masu kaima wadda kaɗan ne daga cikin mutane za ka same su da shi mutum ne kana tare da shi tsawon lokaci ya kyautata maka yana kyautata maka yana kyautata maka amma kuma ɗabi'ar rayuwa saɓani ya zo ya shiga tsakaninsu ko ta wani irin dalili saɓani ya shiga amma kuma ba wannan mutumin da kuke saɓani da shi a yau an taɓa zaman mutunci da shi kiya Allah tabaraka wa ta'ala ke wala tansawul fadla bainakum cikin abin da ya shafi zamantakewar aure da Allah Ta tabaraka wa ta'ala yake bayanin yadda hukuncen hukuncen da suka shafi saki da rabuwar aure da abin da ya shafi sadaki an yi aure ba a tari ba amma saki ya zo ya shiga rashin fahimtar juna ya zo ya shiga sabani ya zo ya shiga bayan Allah ya faɗi hukuncen hukuncen nan hukuncen hukuncen da can sai yace wala tansawul fadla bainakum kar ku manta falalar da ke tsakaninku ma'ana abubuwan da ya gabata a tsakaninku kafin yanzu na zumunci da girmama juna da kuma kyautata wa juna da kuma jin daɗin rayuwa da juna kamar matar da ka taɓa aurenta kafin ka aure ta kana son ta da aure kana matukar son a baka aurenta da za a hana ka aurenta a lokacin da ka shiga damuwa ka aure ta kuka yi zamar soyayya da juna kuka mutunta juna kuka rufa wa juna asiri amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wani yanayin da cikin kaddarar Allah auren sai ya rabu aka zo aka samu sabani har ya kai ga rabuwar aure to kaga wannan sabanin da aka samu har ya kai ga rabuwar auren nan a shari'ar musulunci ba a son ya shafe wannan memory ɗin nan mai kyau wadda aka taɓa yi zama mai kyau shi yasa ka'ida mai muhimmanci wanda ya zo cikin asar cikin zamantakewa da mutane shine habbib habibaka haunan ma عسى أن يكون بغيضك يوما ما أبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما إذا كان سوء تزنتو متمن ديكي لا فكا فكي تكن سوء لو متمن لديكي متور سنسا أيوم بين ابن تيوب الله بعدين يجربتك دكين سببه بي لما أبني سوء أبني ودكي لألاكا دني القلب والقلب بطبيعته يتحلل za ga yau kana son mutum babu mutum da kake so kamar sa kana son sa kamar ka kashe kanka yanayin zuciyar zai iya canzawa gobe yanzu ya da mutumin ya dawo sanadiyar wa'ansu abubuwa ya dawo abokin gabarka a lokacin da kake son sa idan ka wuce gona da iri cikin so lokacin da kaddara ya faɗo ya zo ya dawo abokin dabarka za ka ci kunya za a ce kai wani fa ka san irin yadda gani ka nan wani ne fa amma ga shi nan ya zama abokin sa. hakan nan idan mutum domin wani dalili ba ka son sa to ka yi taka tsantsan kar ka wuce gona da iri cikin nuna kiyayya da gaba ga mutum wannan idan ka duba fagen siyasar Najeriya yanzu yana faruwa aibo kun ga wani hira da aka yi da wani mutum kwanakin nan da wannan shahararren dan jarida ta mahadi hassan kai ne kake dawa? babu irin maganganun da baka faɗa ba yanzu ka koma kana abokantaka tafiyar ka ya zama ɗaya da mutanen da kai adawa mai tsanani da su yanzu tafiyar ka ɗaya da su to yanzu ka tsinci kanka halin da ana bujirar maka da abubuwan da ka faɗa wayannan mutanen shaidanu ne jiya shaidanu ne amma yau kuma sun zama mala'iku zai yiwu kai kuma ba hauka cewa kai ba da mun maka uzuri da ajiya kai ma hauka ne yau sai ka mallaki hankalinka sai mu ce to ai jiya din ai mahaukaci ne duk kana cikin hayyacin ka kai su irin nau'in mutanen da suke suke fadar masu shugaban kasa majina ba wannan wannan samfuri ne kawai samfur ne idan ka tara mutane ɗari cikin masu harkar nan to 99.9 irin wannan ɗin ne a ranar da yake nan zai faɗi duk wani abu mai muni a kan wayancan a ranar da ya koma wajen wayancan ɗan zai fara faɗin alhairinsu ta wannan wani irin kallon mutane ne wani irin kallon mutane ne shi yasa wala tansawul fadla bainakum annabi yusuf sai tun da akwai yadda zai isar da sakon ba tare da ya ya ambaci wacce ita a hannunta aka sauke ta aka ce mata akrimi matuwa aka ce ta kyautata mazauninsa kuma ta kyautata mazauninsa ta kula da shi ta rike shi kamar ɗa da ta haifa amma kuma aka zo aka samu wani akasi wani abu ya shiga tsakaninsu amma duk da haka bai manta yadda ta rike shi kuma ta kyautata mai ba sai da gangan ya ki sanya ta ta zanto ita ke subject mata din sai ce ka je ka tambaye shi game da matar da suka yayyanke hannuwarsu ai akwai wacce ta gayyaci matar har suka yayyanke hannuwarsu ai akwai abin da ya faru da ya kai da a gayyato matan har suka yayyanke hannuwarsu sai kawar da kai daga wannan sai ambaci matar da suka mene ne suka yayyanke hannuwarsu a cikin wannan akwai darasi duk mutumin da ya taba kyautata maka ko da yanzu saɓani ya shigo tsakaninsu ya cancanci ga mai adalci ya cancanci idan yana cikin wani hali karka kara mai zafi da daɗaɗɗen halin da yake ciki karka zato daga cikin mutanen da suke matsawa da takura mai a cikin wannan hali na damuwa da ya shiga an fahimci wannan ya ce ka tambayo ubangidanka game da wayannan matar da suka yayyan menene halin waɗannan matan da suka yayyanke hannuwarsu domin inna rabbi bi kaidihinna alim ubangiji na masani ne game da makircin su qala ma khatubukunna قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف an nafsihi قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء السوء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم الله تبارك وتعالى قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه kafin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yace Allah ya rahamci annabi Yusuf yace da na kasance da manzo Allah yake yake yi da kasa cikin sahihai yace da na da nayi zaman kurkuku irin tsawon lokacin da annabi Yusuf yayi yana zaune a kurkuku a kurkuku yace la'ajabtu da'i la'ajabtu ad-da'i yake da kai tsaye na amsa wadda ya zo kira na cewa san jira ne mai da gudu da gudu na fito daga daga daga kurkukun amma annabi yusuf domin wato kamar yadda shi imam sa'adi cikin tafsirin sai yake cewa yake cewa domin kamalu sabr yana da cikakken hakuri da kuma rashin gaggawa cikin al'amura duk da cewa ga mafita nan wayansu za ga mutum ya daɗe ya daɗe yana yin aiki akan wani abu sai idan ya zo dab da cimma burinsa sai a zo a karkatar da shi daga wannan hadafin nasa da wani abu wadda bai taka kara ya karya ba sai ya yi watsi da wannan abin da tuntuni yake ta haƙuri wajen cimma sai haƙuri ya watsi da shi ya koma wani abu daban manzala sun yake da ni lokacin da wannan mai sakon ya zo yake sarki na kiran ka yake ai da gudu na fito daga daga kurkukun yake amma annabi Yusuf bai fito ba sarki da sakon annabi Yusuf ya zo a gare shi sai ya ce qala ma kunna idra wa tanna Yusuf an nafsi ya tambayi matan garin ya ce ma kunna idra wa tanna Yusuf an-Nafsi menene halin ku a lokacin da kuka nemi lalata da Yusuf Kulla hasha lillah suka ce sarki ya tabbata ga Allah ma alimna alaihi nafsu ba mu san wani abu ba mu san wani abu mummuna gami da shi ba ma'ana duk da cewa matan garin gaba ɗaya domin daga cikin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala zai jarabce ka da shi a matsayin ka na namiji ne jarabce ka da mata su dinga bibiyar ka amma taimakon da Allah zai maka shi ne ka iya fahimtar cewa jarrabawa ce duk lokacin da ka kasa fahimtar cewa jarrabawa ce to za ka shiga matsala idan ka fahimci cewa jarrabawa ce kaga sai ka cire takalmar ka kakkaɗa su ka ruga da gudu domin jarrabawa ce suka ce ma alim na alaihi ne su ba mu ga wani alaman wani abu mummuna tare da shi ba alaihi salatu wassalam a wannan halin kaje imratul aziz zai ba ambaci sunan ta ba ko ana magana ne da anniswa allati qatta'na aydiyahun to a wannan wajen tunda ita ma imratul aziz matar wannan wazirin matan al-aziz ai ita ma tana cikin matar da ake maganar su a yanzu qala sai ta ce al'ana hashafal haqqu yanzu gaskiya ta bayyana yanzu gaskiya ta bayyana ana rawattuhu an nafsi ni ne na nemi lalata da shi wa innahu la min as-sadiqin kuma lallai shi ya kasance daga cikin masu gaskiya ya kasance daga cikin masu gaskiya zalika li ya'lama anni lam akhunhu bil ghaib tace wannan ikrari da kuskure da nake yi danna a fili a bainar jama'a game da nabiyullahi yusuf shine domin ya san cewa ban haɗince shi ba a bayansa kasan an yi shekaru yana rufe aiko ai opportunity ne na tun da yanzu an kulle shi dama ce na a samu a sake ɓata mai suna da kyau ko tun da yanzu ma yana kulle ai kuma na tsawon lokaci amma ta ce wannan abin da nake faɗi na ikirarin kuskuren da na aikata domin shi annabi yusuf ya san cewa ban haɗince shi ba bil ne a bayansa a lokacin da baya nan wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin kuma cewa lallai shi Allah tabaraka ta'ala baya shiryar da makircin masu ha'inci akwai maluma da suke ganin cewa wannan jumlar cewa zalika li ya'lama anni lam aqulhu bil ghaib tana nufin mijinta ne tana son mijinta ya san cewa ita ba ta ha'inci makwancinsa ba ba ta ha'inci amanar aurensa ba amma ta amma tabbas ta aikata kuskuren neman lalata da annabi Yusuf amma kuma lalatan bai menene ba bai auku ba tana son mijinta ya san cewa ita bata ha'inci aurenta ba amma tana ikirari da wannan kuskuren da ta aikata Allah tabaraka wa wata yake sai ta jiba da cewa wa ma ubarri'u nafsi take kuma wayannan bayanan da nake ba wai fa ina neman na wance kaina bane inna nafsa la'ammaratun la'ammaratun bisu lallai ɗabi'ar rai ne cewa tana umartar mutum da aikata munanan ayyuka annas nafsanka ranka yana daga cikin abubuwan da ke bukatan kulawa daga gari ka idan ka sakar ka sakankance ranka abubuwan da ranka ke dictating cewa ka yi kaza ka aikata kaza ka aikata kaza ka aikata kaza to za ka tsinci kanka inda bai da kyau take lallai rai tabiyarsa yana umartar mutum da aikata munanan ayyuka illa man rahima rabbi sai dai ba wanda Allah ya ji kansa shine zai kubuta daga ni daga abubuwa mara kyau da rai ke umartar mutum da aikatawa inna rabbi ghafurur rahim lallai ubangiji na ubangiji na mai yawan gafara ne mai jin kai a cikin wa'annan ayoyi da suka gabata maluma suka ce Hmm. abu ne mai kyau idan aka tuhume ka da abin da baka aikata ba ka yi iya iyawarka sai inda karfinka ya kare wajen ka wanke sunarka shi yasa yana daga cikin haƙoƙin da shari'a ta kare ta baiwa kariya kuma ta shar'anta okuba a kansa shi ne ɓacin suna ka ɓata wa mutum suna ka yi wa mutum kazafi da abin da bai sani ba abin da bai aikata ba sa'annan shari'a ta kare sirrin mutum shi yasa ya zo cikin hadisi cewa da wani zai je akwai rami a jikin kofa ko katanga akwai wani rami ɗan karamin rami a jikin katangan mutane sai wani ya je sa idansa ya kafa idansa yana leƙawa da masu gidan za su gane akwai mai leƙa su ta wannan karamin rami sai su kawo allura cusa mai a idansa ruwan idan ya tsiyayo idan ruwan ido ya tsiyayo mai zai faru nan ya daina kenan ya daina gani ko yace to ba za a hukunta su ba idan sa ya salwanta domin muhimmancin kari ne sirrin mutane daga ci abin da muka faɗa a baya muka ce kai idan ka je kaga mutum a ciɗe yana aikata barna ma Allah ya ce ka sitarta shi Allah yake wa laifi ko Allah da yake wa laifin sai yake ka sitarta shi kar ka je ka fallasa ka ce aiwa ne yana aikata kaza sa'annan idan aka bata maka suna kai iya iyawarka kaga nabiyullahi yusuf ya baiwa wanke mutuncinsa tsarkake sunansa mutunci muhimmanci akan fitowa daga ina daga kurkuku da opportunity din ya wanke sunansa nan ya zo aka ce ya fito daga kurkuku ya ce a ah, ba zan fito daga kurkuku ba wannan zancen da aka yi har yasa aka kawo ni kurkuku sai an warware tukunna kafin in fito bainar jama'a idan ga yawo a cikin mutane wannan tuhumar ana kallo na da shi sai ke ba zai fito ba sai da aka sake tara matan nan aka masu tambaya suka ce babu wani abu mummuna tare da shi bai da laifi sannan ita wacce abin ya faro daga kanta ta fito ta ce yanzu ba gaskiya ta bayyana kaga yanzu ya fito a matsayin mutumin da aka riga aka mere ne aka wanke shi kuma kuma ba wai a cebe ba dan akwai abin da za akwai abin da ake yi mutum sai bata maka suna bayanar jama'a sai zai baka hakuri a cebe to mutanen da kuma labarin mummunan labarin da ka yada wanda ba gaskiya ba wanda ya riga ya yada wajen su kuma sai a yi da su abu na farko kenan idan aka bata maka suna ka yi iya ka wajen menene wajen wanke tun kuɗa wannan abin da ake tuhumar ka da shi mummuna wajen wanke kanka daga wannan mummunan abin da ake tuhumar ka da shi abu na biyu idan aka taka haƙƙin mutum idan aka taka haƙƙin mutum kai kuma kana da ka tsinci kanka a wani matsayin da za ka iya taimakawa ka fitar da wannan mutumin daga zalunci to ana san kai ma san inda karfinka ya ƙare domin wasu lokuta za ga za ga cewa wani mutum ana tuhumansa da wani abin da waɗansu sun san gaskiyar cewa bai aikata abin ba kuma suna kusa da waɗanda da za su faɗa su ce wanin nan fa tsakani da Allah bai aikata wannan abin ba da za su faɗa za a saurare su amma kuma su ja bakin su yi ne shi shuru wannan zalunci ne shi wannan da ake tuhumarsa da wani abu mummuna din nan wanda kai kuma ka san gaskiyar cewa bai aikata ba kuma ka ja baki kai shuru shurun nan da kai ai Allah ya san ka san gaskiya kuma ya san baka taimaki gaskiya ba ka taimaki zalunci to ya za ka tsaya a gaban Allah ranar tashin alkiyama ya zanto kai ma kana daga cikin mutanen da suka yi ishrafi har zalunci ya tabbata a kan mutumin da kai ka san yana da gaskiya Shi abin da wannan sarkin ya yi kaga wannan babban sarkin nan bai da labarin Yusuf kwata kwata ko mafarki ne sanadiyar mafarkin nan ne shi ya sa ya san da wani mutum sunan shi Yusuf sanadiyar fassara mafarkin nan bayan ya fassara mafarkin nan shi sa a ci yasa yake a taho da shi kaga da wani ne lokacin da kake son ka yi amfani da karfin mulkin ka kace wani ɗan nan da yake kurkuku aje aje a fito da shi da aka je aka ce za a fito da shi sai je ce a aje a faɗa wanda yake a fito da ni ina da sharuda kafin na fito sai aka zo aka faɗa maka ya za ka je daga ke a ku bar shi ya yi ta zaman kurkukun mu zai faɗa wa yana da sharuda. amma a wannan sarkin bai haka ba ya yi abin da annabi Yusuf ya ce nema tun da haƙƙinsa ne an bata mai suna. Da haka idan aka taka haƙƙin wani, kai kuma kana da wani rol da za ka iya gudunmawar da za ka iya bayarwa domin a kwaki haƙƙinsa, domin a tage zalunci daga gare shi ana bukatar kai hakan. Abu na uku, kusantowa da ma'aboci gaskiya ma'aboci ilimi da gaskiya kusantowa da su zuwa da kanka a lokacin da aka ɗaura maka mas'uliyar jagorantar mutane yana daga cikin abubuwan da ke jawo mana matsala shi ne ka ga shugaba mutumin kirki kowa da mai shaida da cewa wani mutumin kirki ne amma kuma a bashi shugabanci kuma ka je ka ga ya je yi shirin ta an taɓa yin haka a kasan nan domin wanda aka yi hakan da shi ya koma ga Allah ba zan ambaci suna ba an yi mutumin da kusan babu abin da mai ba wajen mu gamsar da mutane cewa shi ya tantanta a zaɓe shi domin mun yi imanin cewa mutumin kirki ne mutumin kirki ne opposition ma kirkirar ƙarya ma sun kasa yi a kansa na cewa ya yi sata ko ya taɓa yin almundana ko ya taɓa yin wani abu na cinta wanda kuma idan ka duba yadda yanayin siyasar kasar nan yake da wuya ka samu mutumin da yake ya fito neman mulki ba a ce an binciko wani fayil na wani datti da ya taɓa aikatawa ba wannan ba su samu ba duk da manya-manyan makaman da ya rike amma da ya je wajen ba mai aka samu ni ina na akwai masu gina har inbox zai ce malam ko kuka ce mu zaɓi mutumin nan kuma kuka ce mu zaɓi mutumin nan kaza da kaza da kaza da kaza so mun san gaibu ne za mu zo wata munasaba nan gaba kan annabi annabi Yusuf akan abin da ya shafi gaibu annabi Yusuf din nan da da ƴan uwarsa da da dan uwansu Binyamin irin abin da ya faru da su kaga wancan cutar da annabi Yusuf suka yi amma na Binyamin suna da suna da niyya mai kyau Allah ta ya jarrace su akan niyyar niyyarsu yana da kyau ba su da niyyar za su yi su da a wannan halin kuma su kuma Allah sai ya jarabce su irin abin da ya faru da su a lokacin da niyyar su ba su da bai da kyau da Nabi Allah Yusuf sai ya faru da su akan wa akan dan uwansa binyanin hakan ne irin wancan ba mu san gaibu ba shauka da zato muka yi akan cewa abu kaza zai faru amma da ya je wajen shi yasa shugaba mutumin kirki shi kadai ba zai iya gyara komai ba dole domin shi kadai ba zai iya kasancewa a ko'ina a lokaci ɗaya ba dole sai ya samu mutanen kirki masu irin tunaninsa amma kana mutumin kirki shugaba kana zaune a sama ka tara shaidanu su ne wakilanka su ne ministoci sai su je su yi satan da a tarihin kasar ba taɓa yin wannan satan ba kai kuma ka ɗauko wani salon mulkin da idan ka bai wa mutum responsibility shi ke duk abin da ya daidai ne duk abin da ya daidai ne da haka kusantowa da mutanen da za su faɗa maka gaskiya haibar mulkinka da kwarjinin mulkinka ba zai hana su faɗa maka gaskiya ba yana da muhimmanci idan Allah ya kai ka wani matsayi da akwai matsayin da za ka kai za ka ga in ba ka da lura da la'akari da abubuwa za ka fuskanci matsala domin za ka ga mutane domin wannan matsayin da Allah ta wata ala ya kai kai ɗaukaka ka ba kasafai mutane suke iya fuskantar da suke maka a kara makalla a honorable your excellency abu kaza ba ba kasafai mutane za su iya haka ba to muddin ka lura da wani da wani da wani da wani din nan su ba su damu da ni ne gwamna ba suna faɗa min cewa amma fa abu kaza fa ka san baka wasu wani adalci ba ko ka san wajen nan an yi kuskure ko ba su damu da ni ne gwamna ba za su faɗa mu to nan ka jawo su su ne suke son ka da gaskiya amma waɗanda idan ka tara su da za ka yi za ka zo ka yi ikhtilafin wani ƙaryar da ma sabaka bihal awwaluna wal akhirun za su ke gaskiya ka faɗa wallahi idan kai karyar da a tarihin duniya ba ta yin irin irin karyar ba za ce honorable haka ne your excellence ai ai gaskiya magana kamala ai haka zancen yake to wa'annan munafikai nan, banda kusanto da mutumin da yake da gaskiya da ilimi musamman ga mutanen da suke da responsibility ɗin jagoranci in baka da mutanen da za su faɗa maka gaskiya kana da matsala mai girma ai muna da labarin abubuwan da suke a nan irin abin da suke suka yi wa jonathan sun kai ga waɗannan mutanen da ake cewa sun nan sun kai ga an ce jaridu ma jaridar da shugaban kasa zai karanta ba dole ba ne zai kwantan din ɗaya ne da wadda mu gaba garin mutane muke karantawa ba shi kuma a tunaninsa yana karanta jaridar yau yau nawa goma ga mari zai ga abubuwa ya yi federal government an ce ta yi kaza a yi mutane ma suna jin daɗi a yi mutane suna yaban gwamnati alhali suna tsinewa gwamnatin ne da duk wadda cikin gwamnatin shi kuma abin da yake karantawa daban amma kuma kai daily trust da ke hannunka na su sun bi angwanni sun bi garuruwa sun rawaito tsinuwar da ake wa hukumar amma shi shugaban kasan baya karanta wannan domin shi kofi da ake bashi ba irin wannan bane ko kuma za a zaɓen mai idan aka ga cewa wayanke suna da headlines ɗin da suke masu zafi a kan gwamnati ba za a kai mai ba za a ɗauko waɗanda suke da headlines masu daɗi a kan gwamnati da haka information ɗin da suke son ya samu kaɗai zai nene ne zai samu to sai ai ba shugaban kasa ba kenan ka zama kana kurkuku kenan wannan zaman prison ne ai shugabanni na farai su ne suke yi irin yadda sahabbai suka koyo daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigar kasuwa da kansa ya sanya hannunsa cikin hatsi ya duba wani irin waɗanda suka riga suka gurbata ne ko ko masu kyau wani irin abinci kuke wa al'ummata hadisin nan man ghashana fa laysa minna a kasuwa aka faɗe shi ai zai shiga kasuwa da kansa ya ga nauyin abubuwan da ake yi don ya damu da al'ummarsa haka sabbai ma suke yi umar har cikin dare sai kowa ya gama yin bacci zai fito cikin gari kamar yadda kasan mai gadi ya fito cikin gari yana yawo yana yawo domin ya ji akwai gidan da ake kuka wani yana da rashin lafiya ake kuka yaran ba su samu abinci ba ake kuka domin an shiga wani damuwa domin waje duk ko ina ya yi tsit da daddare sai ta yawo a madina kuma sanadiyar hakan ya magance matsaloli masu yawa domin zai biyu su anguwa da safi zai ce ku je gwata kaza gida da ke gefen kaza ku je ku binciko wani abu kaza domin jiya da daddare da ya wuce a wajen akwai abin da ya ci wani hali suke ci amma Allah ya jarce mu da wayansu nau'uka na shugabanni a Najeriya ce fa za a ce maka an kashe mutane 250 sai ka ce yahudawa suke zubar da jinin annabawa da safe in sun gama su wanke hannaye su je su bude shaguna su kuma kasuwanci za ga an ce an kashe mutane 250 a can an kwashi sai ka ce kai ko ko poultry farm kake da shi aka zo aka kwashi 250 sai ka yi zazzabi amma banu adam ba mutane aka aka kwashe ko kuma mutane aka kashe amma ko ko ko irin official statement din nan daga daga daga hukuma ba za ka ji ba abin ya zama irin ya dawo normal wannan abin yana da muni abu na biyu banda kusanto da mai gaskiya maluma suka ce ko da wannan mutumin da yake da wannan qualities din ba ne wadda bai da alfarma ko da ba ne? a kusanto da shi tun da an ga yana da ilimi kuma yana da me yana da gaskiya bai da gata tun da ba ne a gari ana ganin bai da gata daga cikin abubuwan da yakan sanya gari ya ci gaba ya samu ci gaba shi ne. rashin la'akari da wannan ɗan ina ne in dai an ga cewa yana da gaskiya manufarsa na da kyau yana da ilimi zai amfane mu ina ruwan daga inda ya fito ba zai amfane mu ba kamar yi su da a wannan zamanin ne a irin halin da muke ciki a wannan kasar yanzu misali da an sha wahalar da na shekara bakwai ɗin nan tabbas ba mu da makawa don za a ce waye kawo wannan fassara wannan alalisi zan nawa ne ne za a ce ai na na na wani mutum ne dan kana'ana a duk duk masar duk masar duk girman masar ba mu da ba mu da wadda zai iya bayanin wannan mafarkin sai wannan mutum wannan bawan bawa daga kan'an sai su yi watsi da abin mu haka muke yi daga ci abubuwan da yake kawo ci gaba a gari a garuruwa manya-manyan garuruwa ka je ka duba wannan sunnan Allah ce manya-manyan garuruwa da suka ci gaba ko da cikin Najeriya ne in za ka duba ka duba Kano misali ka duba Kano kano kanawan ne kawai za ka ji ma wani ma ana cewa ai mahaifiyarsa ya ce wani mahaifinsa ai kaza ne ka je Legas. aiki na gina kasa na gina tattalin arzikin kasa wadda ya fi girma ba a Legas ba a Najeriya yau a ina yake a ina aka gina ce a Legas na wane ne na Bahaushe ka san kuma su Hausawa asalinsu daga Legas suka fito ko Hausawa asalinsu ba daga Legas suka fito ba ko amma kuma a Legas yanzu ka tsawara cewa mutanen Legas su ce kaya gaskiya mu mai yadda baya wannan wannan ba wacce zai zo ya gina mana wannan a wajen nan asaran wa a su hakan nan ma wani dan wani wani dan wani dan jiha daban zai iya zuwa wannan jihan ya zo ya gano wani abu ki kai akwai wannan abun a garin nan ko mutanen garin nan babu wanda ya gano wannan abun akwai shi a nan sai zo nan ya kafa kamfani sai zo ya fi babban fili sai ya kafa kamfanin ya ce wannan abin da ku ba ku ma san amfanin shi ba shi yake son ya dinga adanawa a kamfanin nan ku sai ku zo ku ce ba ku so misali sai ku hana shi ku kuma wannan abin da zai yi ma a bakin hanya kuke zubarwa kwanaki akwai wani abokin mu daga can ya zo akwai wani wannan abin da ake yin abin da ake wannan abin da shi da zai ce wannan da POP din nan akwai wannan wannan abu kamar zare-zare haka eh ana yin shi ne da da ya ya sauka a Kano muka zo za mu yi mitin Abuja Yanzu Abuja sai yake ganin yake ganin abin na tsirowa a kan hanya da kuma wajaje haka yake wannan abin na da yawa a nan ai shi wannan kawai yake son ya zo ya kwasa ya kai can da haka ko da wannan mutumin da yake da wannan basirar ma'aboci gaskiya ma'aboci ilimi ma'aboci basira ko da ba ko ne ina ruwanku da kasancewansa ba ko ku yi amfani da shi shi nabiyullahi yusuf ai bai bai ɓoye ilimin bai ba shi daga kan'an ya fito amma a kasar masar masar za a yi wannan wannan bala'in za a yi shi amma kuma ba kasar Masar kaɗe zai tafa ba domin nan gaba za mu zo mu ga cewa har daga Kan'an daga wajaje da yawa da wannan ibtila'in ya auku suka je labarin ba inda ake samun abinci sai ina sai Masar Masar ake tahowa a zo a ci abinci nan ne sanadiyar haɗuwarsa da ƴan uwansa dan su ma za su taho Masar su zo siyan ne siyan abinci to bakon da abin da zai amfani society din nan yana da shi bai ɓoye ba bai kane ba ya kamata mu jawo shi jiki mu yi amfani mu amfana da basirarsa da iliminsa da hibirarsa domin al'ummanmu mu ta menene ta ci gaba wannan na da cikin abin da wannan sarki ya yi da yace yace aje a taho mun da shi tun da gashi an tara duk bokaye duk manya adawa an faɗi mabarki ba wadda yake fasara to wadda yake da ilimi kuma ku ce min wai domin ba ko ne ku ce min domin shi ba ko ne ba za mu amfana da iliminsa ba ya ce ita imra'atul aziz ta ci gaba da cewa wa yau ri'u nafsi ta ce ba wanke kaina nake yi ba domin ita rai tana umartar mutane da aikata munanan abubuwa sai dai wadda Allah ta wa ta'ala ya kubutar da shi إن ربي غفور رحيم وبنجدنا للي ومي يوان غفراني ميتين كي وقال الملك توني به وقال الملك توني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين bayan wannan bayan waɗannan bayanan kaga an wanke nabiyullahi Yusuf ya ko bayan sarki yayi wannan tambayar matan garin gaba daya suka ce mutum ba ma'aboci mummunan ayyuka bane annabi Yusuf ita imratul aziz da abin ya faro daga kanta ta ce al'ana hasan haf ta ce ga gaskiyar al'amarin da ya faru na kuskuren nawa ne sa'annan maluma suka ce yana daga cin jarumta idan mutum ya fada a kuskure ya fito fili ya yadda ya yi ikirarin kuskurensa ya karbi cewa yadda cewa shi ya yi kuskure kuma ya gyara kamar yadda imratul aziz ta yi ana bayan an gama wannan sai sarkin a can ba ba cewa ya yi wa qala tuni bi ce ku tawo mun da shi to bayan annabi Yusuf ya ki fitowa ya ce sai na yi clearing ɗan sunana bayan an wanke sunan annabi Yusuf a wannan karon da sarki zai nemi a kawo shi sai yace wa qala al a tuni bihi a stakhlis nafsi kaga matsayinsa ya karu mutumin da ya fahimci cewa wannan mutumin ba ba gama gari bane mutumin da yake zaman kurkuku shekaru kaza a ce mai ya fito kuma bai yi gaggawa fitowa ba sai da yace a ni ba zan fito ba abin da aka tuhume ni da shi wanda ban aikata ba a fara wanke ni tukunna kaga kimar ya ne ne, ya karu a wannan halin domin sa ya karu sai ya ce qala al malik tuni bihi astakhlisuhu li nafsi ku taho man da shi in maido da shi ɗan gaban goshina ai aj'aluhu min khasati zan sanya shi daga cikin keɓaɓɓun mutane a gare ni ne kaina mana zai dinga dogaro da shi akan al'amuran jagoran mulki falamma kallamahu qala mana al-yawma ladaina mashinun amin a lokacin da aka kawo Nabi Yusuf da sarki ya yi magana da shi sai ya ce mai lallai kai a wajenmu a yau kana da matsayi babba aminun amintacce mun amince da kai qala ij'alni ala khaza'inil ard قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم يتي نبي الله يوسف يتي اجعلني على خزائن الأرض يتي كسنياني matsayin mai kulawa da taskokin kasa inni hafizun Ali, ni lallai mai kiyayewa ne kuma mai kulawa ne kuma mai ilimi a wannan halin malama suka ce babu laifi mutum ya nini matsayin da yake da tabbas ɗin cewa yana da qualities ɗin da ake bukata wajen tafiyar da wannan matsayin idan akwai bukatar neman hakan amma hukuncin asali shine cewa mutum bai neman matsayi da kansa sai dai a nemo shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake babu mutumin da zai nemi jagoranci face bayan ya samu jagorancin Allah tabaraka wa ta'ala ya bar shi da jagorancin sabanin waɗanda neman shi da jagorancin aka yi Allah tabaraka wa ta'ala zai meye ne zai taimaka mai sa'annan Ah, malama sun yi bayanai da yawa game da halalcin mutum ah, ya faɗi qualities ɗin kansa kuma ya nemi matsayi suka ce hakan ana bukatar mutum ya yi hakan idan ga cewa ah, kamar wani abin nan wani abokinmu dr Mahdin mufti na garin obin yanzu akwai wani abin da ya taba faruwa mun tafi makabarta ah, da muka tafi makabarta aka gama binne gawa ah, kuma lokacin muna da danja-danja haka a kawunan <laughs> so kasan kuruciya da kuma abin nan shi da kuma fin yake fada ma wata rana yake ce kai malam abdulaziz akwai zuwa zuwa da muka yi a da ba ko yanzu mu ma idan aka nuna ba za mu zo mu saurara ba <laughs> domin zafi ne kawai kai ma za ka rasa to kana son mutanen su karba ne ko kuma kana son meye ne masu kunna me kike son ka cimma da wannan wa'azin da kuma wannan uslubin da kai amfani da shi to da muka tafi makabarta aka an gama an gama rufe ko mu muna dan yanzu dan ma kun je kun je ga cewa har yanzu ne muna kasuwa je ko ba wai mun tsufa bane balle a wancan lokacin muna yara yara sosai kuma ga masu burbura da ga malamai da sauransu duk da cewa an zama cewa ɗaliban ilimi ne kawai ana to mu ko muna cewa idan an aka zo makabarta a daina yin wannan in na azalla kafa bakwai su waye waye da danna to kawai ana gama rafi ga kawai sai ce sallu ala nabiyil karim ko ni sai da kai bai gaba su furfuran nan ba ne ba na zai jagoranci ne zai jagoranci gudanar da addu'a sai ce kawai sai ce to a wannan halin kowa da bakinsa ya roka wa gawa da abin da manzan Allah ya ce a irin wannan halin da abin da za a roka wa gawa kuma ba abin da ya faru kuma haka aka yi aka waje da muka fita sai ya dai gani na ta kallon shi ya ce yace malamin ba haka muka yi ba mutanen bid'a za su so malama suka ce akwai halayen da idan ka lura cewa kai wannan wajen fa taron jahilai ne in nan shiru zan cutu za zo a baiwa wani jahili ne wannan daman kuma zai ta da mutane ni kuma zan yi ta ni kuma ina nan aka yi wannan abin ban ce komai ba a babu matsala ce a to tun da wannan abin da ake faɗi wanda ya kamata a bai wannan matsayin wanda ya san abin da ake magana a kan shi to kun gani ina da PhD ina da digiri ɗaya na farko a kaza ina da digiri ɗaya na biyu a kaza kuma ina da PhD a wannan fannin kaga kowa ma zai ja baki yi ne ya shiru domin akwai maslaha idan akwai maslaha mafhum amma ba wai duk inda aka tafi ka zo ka ce ni sunana fadilatu sheikh baka da lafiya kenan wala wallahi baka da cikakken lafiya kana bukatan a kai ka psychiatric a duba ka sunan ka ban gane sunan fadilatu sheikh ba <laughs> so akwai wajajen da idan iktadatil maslaha yin haka ana bukatar mutum ya menene mutum ya haka sa'annan akwai ah, abin da shi zan jinkirta shi zuwa gobe da shi zamu fara har irayo kan wannan ayar cewa ij'alni ala khaza'inil ard wannan garin za ga nabiyullahi yusuf da yake wa mutane biyu nan a kurkuku yake masa wa'azi wa'azi akan ni akan alloli da suke bautawa ko a arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahid alqahar ma'ana mutane ne mushrikai sarkin nan ma wadda annabi Yusuf zai aiki tare da shi a matsayin minista shi ma wane ne shi mushriki so gobe za mu fara tattauna matsalar shin ya halalta mutum musulmi malami wannan ba malami bane annabi ne kuma zai aiki a matsayin minista a karkashin tsarin mulkin da mushrikai ke jagoranta so wannan yana ga cikin abubuwan da ake waiwaiwa a lokacin da ake tattauna matsalar shin malamai su shiga siyasa siyasar da tsarinsa tsari ne na demokaradiyya wadda dukkan mun san matsayin musulunci a kansa shin ya halarta musulmi ya shiga to wannan halin yana cikin abubuwan da malamai suke matsalan nan na na ij'alni ala khaza'in al-ard a karkashin mulkin da ba shi in fact mutanen ma galibiyyar mushrikai shi yasa yake masa da'awa zuwa ga kadaita Allah a daina bauta wa gumaka da sauransu amma kuma gashi annabin Allah ne kuma zai ba da gudunmawa a cikin mulkin da na mushriki ne shugaban shugaban mulkin kuma yazo ya ba da wani gudunmawa da ya kutar da bayin Allah sosai so wannan matsalar da ita zamu fara gobe za mu dan yi tsokaci kadan akan ta sa'annan sai mu ci gaba da bayani wallahu ta'ala a'lam abubuwan da muka faɗa akwai tambaya na'am alaikum salaam na'am na'am Na. Na'am. Na'am. <laughs> eh tun da sunna ce wannan babi ne na tarzini, babi ne na kwadaitarwa ah, ah, kuma kowa da irin muhimmancin da ya bai wa ladar shi zai sa ya yi haƙuri ya jure wani kuma zai iya yi wa yana da uzuri shi ma yana son ladar shi yasa kamar yadda muka faɗi kullum cewa duk lokacin da ka samu damar aikata wani abin da shari'a ta ce ayi kai amfani da wannan damar kai zai iya waɗannan da kake ganin suke wani wani zai iya kawai kasala ce kawai wani zai iya a yana da uzuri da za ka binciki uzurinsa za ka cewa eh kam wannan kam ya kamata ka tafi shan ka je ka kula da wancan abin da yasa kake kake yin raka hudu kawai ka bar sauran ko ko kake yin raka biyu kawai ka hakura da sauran to wani zai iya yana da uzuri tunda kuma nafila ne so a wayannan abuwaf din ne mutane suke wa juna fintinkau kaman abuwaf din abin nan da azumin nafila za ga wani shekara har shekara har ramadan ya zaga bai da azumin nafila ko daya za ga wani kuma yana da azumin nafila litinin da alhamis litinin da alhamis litinin da alhamis guda uku amma uku a kowane wata banda litinin da alhamis za ga ya tara nafilin azumin azumin to Wayan nan wato kofofi ne wacce shari'a ta buɗe na mutane su yi rigeli a cikinsa, na haka iya muwafakar da Allah ya wa mutum ne iya wato muhimmanci da kuma dagewa da zai yi akan hakan amma za ga mutumin ko mutum kaga bai yi wannan ba Allah tabaraka wataala bai datar da shi ba zai iya yiwa Allah bai shi iko ba zai iya yana da uzuri zai iya yiwa zai iya zai iya yiwa amma almuhim tun da abu ne wadda na kwaɗaitarwa ne da kuma neman ƙarin lada ba farilla ba ne misali to sai a aje shi a wannan babu Allah ta Allah tabaraka wa ta'ala ya ta tattam abubuwan da na acha na eh shi wannan hmm. eh duk da haka tun da wannan nafsi ne nafsi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan kai sallah da lima. ko da limamin raka biyar yake yi za ka samu wani masallaci raka biyar yake yi hudu ya yi wuce daya ya yi shida ya yi wuce daya bakwai ya yi takwas ya yi wuce daya tara ya yi biyar ya yi wuce daya goma da makamakin haka almuhim limamin nan dai da kai sallan isha da shi ka bi shi har ya gama addadin raka'o'in da shi yake har ya bar masallacin nafsi ya zo a kan falalan wannan garanti za ka samu wannan falalan idan ka gama samun wannan falalan kuma bai hana ka cikin dare ka sake samun falalan sallan daren da za ka je kai ba abin da ya kamata mutane su na haka me zai sa in saki nafsi na lada garanti da manzon Allah ne ya faɗe shi a nan san fara kama wannan tukunna aiko daren nan ba mutuwa ce muke yi ba Allah ne ba yake mayar da ran sai ka ta farka dukkan mu kullum muna mutuwa idan mun farka dai Allah ya dawo da mu kai da idan kai barci baka san ina kake ba baka san me ake ciki ba to daren nan ba hannunka take ba zai iya yiwa ma ba za ka yi safaru ba ma sallan fajr ne zai zai tashe ka za ka daren kan ma ai babu garanti ga mai garanti nan kuma ga nassan ladar da za ka samu sai ka fara yin wannan sa'an nan ka sake yin azamar cewa cikin dare ma zan yi ne zan tashi amma kawai abin da ba za ka yi ba ba za ka yi wutari so mai so nawa ba so biyu ba idan limamin da ka bi me yin wutari ne to idan ka tashi cikin dare sai ka yi raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu iya gwargwaron da damar da ka samu ba tare da ka menene ba ka mai ta wutari ba wallahu ta'ala alam za mu da tsaya nan na'am raka raka eh, duk sun tabbata a cikin sunna za ka yi raka hudu a jere ba tare da ka karar raba ba duk sun tabbata a cikin sunna manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da zafin Allah da sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mara kida abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mai gaba kida muna roƙon Allah tabaraka wataala ya dace da ya rubuta mu da ikhlas cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa mm. muna roƙon Allah tabaraka wataala cikin wayannan kwanaki da suka rage cikin watan Ramadana Allah tabaraka wataala ya dace da mu da aikata ciyawa kayu ga karbabu mm. muna roƙon Allah tabaraka wataala ya sa mu kasance da cikin mutanen da za su dace da daren Lailatul Qadr mm. ya Allah bukatun mu na alkhairi kafi mu sanin su ya Allah ka biya mana su gabaki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suka riga mu komawa zuwa gare shi cikin musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu ya lalle su da rahmarsa idan namu lokaci yayi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu cika da imani muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zauna da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zauna da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zauna da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka sanya tsoron ka zuka ta gabanin mu ya Allah ka sanya tsoron ka zuka ta gabanin mu ya Allah ka sanya tsoron ka zuka ta gabanin mu da Allah nan bayi naka waɗanda suke zuwa da jinin yan musulmai suke yin garkuwa da su ya Allah idan sun fi karfin mu ba su fi karfin ka ba ya Allah ka gaggauta yi maganin su ya Allah ka gaggauta kawar da su ya Allah ka gaggauta kawar da su wayannan fitintunu da suke faruwa a gabas ta tsakiya abinda abokanan gaban addinin musulunci suke so su cimma da wayannan fitintunun ya Allah ka hana su samu ya Allah ka hana su samu ya Allah ka hada kan al'ummar musulmai ya Allah ka hada kan al'ummar musulmai